daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka shaushin rediyon voa afirka birnin yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon fm kuna iya sauran wannan tasha ta yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu aroma assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam ali ne ke farin cikin jarragaman shirin a wannan hantsi. Kotu ta saurare shi kuma ta saurari alƙalin shari'a musamman bata shi ba alƙalin shari'a ya kawo mata wasu hujjoji na cewa da laihin nan ya tabbata gare shi lauyan abdulmumin guzman wani dan gwagwarmaya da hukumomi suka garkame kan zargin tunzura sojoji a niger su far da gwamnati muna da rahoto kan kawar da wa'adin shekaru takwas ga daraktocin najeriya za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya da farko ga labaran duniya masu assalamu alaikum gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta ce matsaya da tsagerun yankin niger delta da ake kira niger delta avengers waɗanda sautari suke ɗaukan alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man wani babban jami'i na kamfanin mallakan gwamnati ne ya shaida wa murya amurka wannan labarin a hirar da suka yi sai dai kuma yan kungiyar ta niger delta avengers sun ce wannan batu "Zuke ta mallaki ne domin ba ƙanshin gaskiya a cikinsa kuma ta ta wannan batu ne a shafin shafinta na twitter inda ta ce ba za ta iya tuna kulla wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya ba ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai kusan dukkan hare-haren da aka fasa bututu mai da ma wasu kayayyakin kamfanonin mai wanda hakan ya kawo cikas wajen rage yawan adadin man da ake haƙowa da rabi najeriya da ita ce kan gaba a kasashen afirka da ta fi haƙo mai kuma shine hanya kaso mafi soka da take samun kuɗin shiganta masana harkokin tattalin arzikin ƙasa sun ce wannan na kaso da aka samu ta fannin samar da mai yana tsawon farko da ya je tattalin arzikin kasan cikin halin damuwa labarin ta buɗe wutar dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da karamin ministan albarkatun man fetur emmanuel kaciku ya ziyarci yankin na niger delta mai arzikin man fetur a cikin jawabin sako lokacin wannan ziyara tasa shine fatarsa ganin an zauna teburin sulhu da tsagerin na yankin niger delta maimakon amfani da karfin soja wurin murkushe su koriya ta arewa ta sake harba makami mai linzami har sau biyu daga gabar tekun kasar sai dai jami'an amurka da na koriya ta kudu sun ce ɗaya daga cikin su bai tashi ba waɗannan makamai da ta harba dai da sanyin safiyar yau laraba ana sa ran masu tsakaicin zango ne waɗanda ka ake ganin za su yi isa sansanin amurka da ke asiya da kuma yankin pacific koriya ta arewa dai ta yi ƙoƙarin harba irin waɗannan makaman har sau uku cikin watan afrilu amma hakan bai samu nasara ba sakamakon haka ne dai aka umarci sojojin ruwan kasar japan da kuma wato su kasance cikin shirin ko ta kwana tare da basu umarnin kakkaɓo duk wani makamin da suka ga ya dimfari kasar ji wata majiyar gwamnatin kasar bayanai sun ce wannan makamin mai linzami yana iya cin nisar kilomita dubu ku zuwa dubu hudu kuma idan har ya yi nasarar sauka tsawon zangon da ake son ya kai zai iya kaiwa ga kasashen japan china da kuma wato yankin gwam da ke karkashin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan amurka ta dakile hanyoyi hudu da za a bi domin ɗaukar matakin amfani da bindiga yanzu haka kuma wani sabon tanadi da aka da ka iya tada jijiyan wuya a majalisar ya kunno kai biyo bayan kin ɗaukar matakin da ake jin ya dace akan kisan da aka yi mafi muni a birnin orlando na jihar orlando waɗanda suka sake tada wannan batu kuwa su ne waɗanda sautari ba su fai amincewa da juna ba akan wasu manufofin gwamnati cikin su ko har da masu ra'ayin tsaka-tsaki batun wanda aka tado shi a jiya talata zai hana sayar da bindiga ga waɗanda ake tuhumar cewa 'yan ta'adda ne kuma aka hana su shiga jirgin fasinja domin inganta matakan tsaro a tashoshin jiragen saman amurka sai dai kuma waɗanda aka sa sunayensu cikin wannan jerin suna da daman ƙalubalantar hakan tare da neman a biya su diya wanda zai tabbatar cewa kuskure ne aka yi wajen sa sunan nasu a jerin waɗanda ake sawa ido ɗaya daga cikin waɗanda suka sake tada wannan batuku ita ce sanata susan collins ta ce manufarsu ita ce su tabbatar amurka ta samu dukkan karen take bukata ta ce domin ko ba shakka harin na banadino da na orlando wanda ya laƙume rayuka masu yawa yana buƙatar a sake duba wannan al'amari shi ma sanata bill nelson na jihar florida wanda yana cikin son waɗanda suka sake da wannan batu ya ce wajibi ne ya tabbatar wa mutanen Olon da cewa an yi wani abu akan wannan lamari. Wani ɗan rajin kare hakkin biladama da ke jihar Baduwe ta kasar Sudan ta kudu ya ce tashe-tashen hankula a gundumar Yambiyo sai karuwa ke yi. amir Bashir ya ce cikin makonni biyu da suka wuce an kashe akalla mutane hudu a wajen birnin Yambiyo sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ta Baduwe ya ce an ƙara inganta fatakan tsaro a yankin. ahmed bashir wanda shine shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama na jihar baduin ya ce kashe mutanen da ake yi cikin 'yan kwanaki ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yanki a cikin 'yan kwanakin nan dai an samu ƙarin yawan kashe-kashe a wannan jihar duk ko da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima a tsakanin south sudan national liberation movement da gwamnatin kasar babban abin damuwa a halin yanzu shine kusan dukkan mazauna wannan wuri suna zaune ne cikin halin tsoro domin rashin sanin abin da ka iya faruwa yanzu ko anjima. da yawan suna cewa menene ke haddasa wannan kashe-kashen kuma su wane ne ke yin sa ko a cikin farkon wannan wata wasu 'yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba san kashe roto zai zaini dan shekaru 59 da haihuwa shi da matarsa antonita roto yar shekaru 55 da haihuwa an kuma yi wannan kisan ne a bakwire da ke wajen birnin yambiyo labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kawar da tsarin aikin shekaru takwas ga daraktoci su ba da wuri ga umar faruk musa da cigaban wannan rahoto wannan sabon tsari da yana nuni da cewa ne za a ci gaba da yin ayyuki na gwamnati kamar yadda aka saba shi a baya wato sai dai lokaci idan ya cika na mutum ya yi shekara 35 yana aiki ko kuma ya yi shekara 60 da haihuwa kafin ya sauka daga aikin ganin cewa wannan matakin na gwamnatin tarayyar najeriya ya kawo cece kuce tsakanin ma'aikatan da suke fatar su ƙara samun yin sama idan aka sauke na sama ko suka shekara takwas na tuntuɓi tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya alhaji yali ahmed domin in ji ko soke wannan tsarin da gwamnatin muhammadu buhari ta yi zai kawo illa a cikin ƙasar sai ya ce ba zai kawo rubu ba zai taimaka shi yanayin aikin gwamnati wato kwantiragi tsakanin wanda aka ɗauka aiki da kuma gwamnati da ɗauke shi aiki a lokacin da aka kawo wannan tsari mutanen da suka shiga sun shiga kan tsarin cewa ba za su bar aiki ba sai sun yi shekara talatin da biyar suna aiki ko sun cika shekara sittin na haihuwa amma saboda wasu dalilai ana son wasu su ba da wuri da yake an naɗa sabon shugaban ma'aikata ya sake sai aka kawo aka ce idan irin waɗannan ba su tafi ba ba za a samu gurabai da yara masu tashi za su zo su haihu ba wannan shine dalili da aka karfafa amma sauran dalilai na ƙasa mun san su kuma mun yi la'akari da su wato dalilin da yasa ba zai kawo rudani ba shi ma'aikacin da yake maka aiki in baya aiki yadda kake ko kuma bai kai irin abin da ya kamata yi ba koyaushe akwai hanyar da za ka karbi da shi ba sai ka ce shekara takwas ko shekara hudu ba. Kana ganin dalilan da suka sanya aka kawo ka'idan nan cewa za ka shekara takwas kana aiki a babban darakta yanzu babu wannan bukatar kenan. Ai abin da ya kawo wancan saman ne ta takura. Wato a tsarin aiki idan ka shiga daga matakin aiki na takwas level OA kafin ka je ka matakin darakta level 17 kusan shekarun ka na barin aiki sun yi ba a bin tsarin ne yadda ya kamata daga shekara nawa a yi baiwa mutum ci gaba daga shekara nawa a baiwa mutum ci gaba umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria daga Nijar kuma mun samu rahoton cewa an gurfanar da wani dan gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama na wata kungiya da ake kira Kadir Abdulmumin Guzman a gaban kotu bayan kwanaki yana hannun 'yan sandan farin kaya. ga ci gaba rahoton da Suleiman Barma ya aiko mana. ga bisani lauyan da ke kare shi metar nasiru lawali ya gabatar da nasa hujjojin musanta zargin da ake yi wa mutumin da yake karewa kotu ta saurare shi kuma ta saurari alkalin shari'a musamman bata shi ba alkalin shari'a ya kawo mata wasu hujjoji na cewa da laihin nan ya tabbata gare shi mu muna ganin kamar duka wani salo ne wanda ana neman dai a liƙe bakin wanda ba rangwamta ma shugabannin ƙasar nan bisa yadda suke iya ta mulki a bainin jama'a duka kun tabbata kun shaida kun saurari shari'ar da aka yi gatan al'umma babu inda ya kawo wata hujja mai nuna cewa wannan tuhuma da ake mishi mai nuna cewa zamanan naci kowa ya tabbatar da babu wata alaka ta abdulmumuni tare da nema a tada tarzoma ko a kawo juyin mulki cikin wani ƙasa wannan hi ne dai na wanda ke hudin albarkacin bakin shi yanda ya ga dama na wanda ke hudin zance ba wanda ya gamshi wanda ke tahi da al'amuran kasar nan ba zaman kotun wanda a yayinsa aka hana wa 'yan jarida shiga harabar kotun da kayan aiki ya samu halartar ɗumbin 'yan kare hakkin ɗan adam daga cikinsu har da mun munkaila halidu na ƙungiyar sinasab. a lokacin da abdulmumun ya wannan zancen lokacin da kuna tunani a jihar boso an samu rasuwa har mutane da sun kuke talatin na cikin sojawa kuma a lokacin nan shugaban kasar mu nijar bai ya kasar mu yana a senegal abdulmumun yake ya kamata tun da shi da ai shugaban duk sojoji bayanan nan ga kula da yadda sojoji ya kamata su yi ya kamata sojoji da kansu su tsaya su yi aiki yadda kamata don wa'annan boko haram nan mu gama da su ga abin da bulmu ne hadi wannan iska ya ka aka mutum Shi kuwa shugaban kungiyar Ovil Malam Lawali Abubakar na ganin wannan lamari a matsayin wani matakin sau don kawar da hankalin 'yan kasa daga halin fatarar da Nijar ke ciki a yau. kun san duka me yasa wannan kama kama ministan bitul malin kasa ya ce kasar Nijar bata da ko dala ya ja gai gaban majalisa ba to ya zamanto kenan dole yanzu a yi ta kame kame da a ja hankalin mutane a sa su dawa a karu ɗani cikin harkokin ƙasa. A ƙarshen zaman kotun alkali ya sanar cewa sai a ranar Alhamis 23 ga watan Yuni ne zai bayyana hukuncin da zai yanke wa Abdulmumuni Gusman. Wannan sabuwar shari'ar zargin yunkurin juyin mulki na gudana ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke jiran jin gaskiyar lamari dangane da zargin shirya makarkashiya da gwamnati ke yi wa wasu 'yan siyasa na bangaren adawa. waɗanda kuma ake ci gaba da tsarewa tun a ƙarshen shekarar 2015. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau ta sarata, kowa da ta kare da ta To kawo mu kawo muku shirin mu na gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa inji. Shi an rubuta ko ko eh, zamani, zo mu ga ya kare mu. Abin haka amali na jan damu abu hukumu da kalu. Mana ya magana ta kwakwari. amali na abu hukumu da kalu. Mana kun kakan mutum na tantama bai zo shari'a muriki ba a kai shi ga abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji tare a gaskiya ba da haka garba abubakar abubakar haka na zo a kaga mutum dan kamana a shiga alkali abu a shiga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biye kun ka hito tambaya kai shi ka waɗi in ya matsu ya ɗau girma ya ɗan yabo kun zo mu ga ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alkali abu ya san girma ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alkali abu kai ya san girma ya san yabo haka mu zo mu ga alkali abu bai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da yawa ne ma tsaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin shirinmu na gaba. sai ranar na ya zo da cingom guda biyu a hannun shi to ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina kawai sai ya janyo ni jikin shi sai kawai ya ce mun wai shi biya shi cungom din shi sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka din ɗinka to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana sai na ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce waya za yi da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da ciki sai ce to shi kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai e ko in kashe ta jama'a assalamu alaikum a yau za mu ɗan jingine na wani ɗan lokaci batun da muka faro makonni uku da suka shige na ayuba alamsin wanda ya samu matsaloli masu yawa na rashin lafiya a sanadin magungunan da wani likita a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Muna jira mu ji ko asibitin zai mai da martani a yayin da wani masanin daban a yanzu haka yake duba shi Ayuba a Lamsin bayan da ya ji labarin abin da ya same shi cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Yau za mu taɓa wani batu ne mai tayar da hankali wanda ya faru a garin Gwarzo a jihar Kano. na wani wanda ake zargin ya ba wata budurwarsa cingam wanda ke ɗauke da wani magani a jiki ya yi lalata da ita ba tare da sauranta ba har ta sami ciki ya ba ta magunguna har sau biyu kan ta zubar da wannan ciki cikin bai zuba ba bayan da ta haihu kuma sai ya nemi da ta kashe ɗiyar da ta haifa ɗin ita kuma ta ce ba za ta yi ba da abu ya nemi fitowa sai tura wasu abokansa da suka yi ta bayyana cewar watakila ma dai ba ɗiyarsa ba ce aka yi ta kai da kawowa har zuwa ga 'yan hisba daga bisani aka shiga kotu shi wanda ake zargi ya yi amfani da cingam ya yi ma wannan yarinya mai suna aisha abdullahi muhammad fyaɗe har ta yi ciki sunansa sagir lawal yana da wani aboki mai suna abubakar rawul wanda aka ce ko kuma ya yi ta gabatar da kansa ga ita aisha da waɗanda suka santa a zaman ƙani ga gwamnan jihar Kano na yanzu. Masu sauraron mu ku biyo mu, ku ji bayani daga bakin Aisha na yadda wannan abu ya samo asali. Sunana Aisha Abdullahi Muhammad. muna zuwa gwarzo ne da yake a kwantin mu a gwarzo sannan kuma akwai kamar family ɗinmu muna da su a gwarzo to idan haka muna zuwa hutu idan muka yi hutu a makaranta mukan je wurin to muna zuwa sai muka haɗu da wani a can gwarzo ana ce mishi sagir lawan to shi akwai wani kanin gwamna ana ce mai abubakar rawul. abokin shi sagir din ne suna zuwa tare to sai ranar nan da ya zo shi sagir din kullum dai zai zo mai hira kullum zai zo mai hira ya tafi sai ranar ne saurayinki ne eh saurayi na ne sai ranar ne ya zo da cungom guda biyu a hannun shi sai ya buɗe cewa gashi shi ko da yaushe yana da yawan son cin cungom ne shi ne ya ce bari ya taho min da shi ne masu ya karba sai dai ce gashi ya miƙo min irin a zuwan ya buɗe mun to ban sani ba ya buɗe bai buɗe ba ni dai ya miƙo min to sai na ansa to ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina shi kuma ina gama ina cikin ci sai ta sai eh, sai kawai ya ce mun wai shi biya shi cingom din shi sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka cingom ɗinka kawai sai ya janyo ni jikin shi ni kuma gaba ɗaya ba na jin ma wani ƙarfi a jikina a sannan to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana sai na tashi na ce na yi wannan na ce ni gida zan shiga yana ta mun ma magana kawai sai na wuce cikin gidan na je da na je na zauna to ba daɗe ba haka da faruwa haka sai kawai na ji don ni ban san ciki ba ban san wani ba sai na ji ana ta magana wai ciki ne da ni bayan watanni kenan eh sai aka dinga cewa ciki ne da ni sai wata yar uwa ta zo ta same ni ana ce mata nafisa sai na ce mata ciki sai ta ce mai sai na ce ni gaskiya ban da ciki da ya zo sai nake gaya mishi to ranar sai ya zo na kira shi a waya da ya zo sai na ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce wai ya za da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi sai na ce to gashi dai ni dai na ji ana faɗa sai ya ce to watan ki nawa baki ga al'adan ki ba sai na gaya mishi na ce wata ɗaya duk da wannan wanda ake ciki biyu sai ya ce to bari ya kawo min magani sai ya kawo min magani mm, to amma kafin lokacin lokacin da ya kwanta da ke baki ihu ko kuma ki gaya ma waɗansu waɗanda kuke tare da su batun da dai iyayenki ba sa wurin a'a ni ba wanda na gaya saboda a sannan gaba ɗaya kaina ya yi min wani iri ne sai na gaya mishi shine ya ce to bari zai kawo min magani cikin zai zube sai ya kawo min magani da daddare ce in sha zuwa safiya to da na sha sai jini ya fara zuwa sai ya tsaya sai da ya kira ni a waya sai na ce mishi jini ya fara zuwa amma ya tsaya sai suka zo da wani likita shi ma dai a gurzan yake wai likita ne ya zo ya tattambaye ni ya nake jin jiki jikina diddi na farfada mishi sai shi ma ya ɗauko magani ya ce zai aiko shi da magani ya bani sai ya bada maganin aka kawo to da na sha sai kawai nake yin masturation ina kamar yadda nake yi ya zo ya tafi haka mm, eh sai na zaton ko cikin ya zube dan da muke magana ma da ita nafisan take cewa ana cewa ciki ne da ke nace ni ba ciki bane tunda kin ga ina yin masturation sai ta ce to to dama ina zuwa an san magani aljanu haka sai ni dai naga cikina yana ta girma kuma na ji ya min wani iri irin bana jin daɗin shi sai na ce to ni me yake damuna sai da na je gume maganin nake faɗa mishi na ce ni cikina sai na ji yana min nauyi bana jin daɗin shi kuma gashi ya yi ƙato har ana cewa ma wai ciki ne da ni sai ya ce to ciki kuma sai ya ce eh. sai na gaggaya mishi dai abin da ya faru tsakanina da wannan dan a baya sai ce to ga magani ko ma menene a cikin zai wannan zai fito sai na ce to na gode ina shan maganin sai cikina ya fara ciwo ni kuma sai na tafi gidan mai maganin da na je gidan ba ma kowa don baya nan sai matan shi haka da irin makwabtansu nan dai na yi ta wannan cikina na ciwo a gidan shi na haihu sai da na haihu ya je ya sami mai garin garinsu ya gaya mishi sai ya ce to shikenan tun da lafiyan ta kalau sai ta tafi gida washe gari sai suka sani a mota na taho gida to na taho nan gwarzo wurin antina to na to sai nan ma na ji cikina ya kama ciwo sai muka je asibiti na ce mai motan ya kai na asibiti da muka je asibitin to a asibitin sai na haɗu da wata 'yar mai asibitin nan dai na gaggaya mata abin da yake faruwa ta ni magunguna ta yi min allura sai ta ce ina da numban shi sai na ce mata e sai ta ce to gashi sai na ɗauko mata layi na sai ta sa a wayanta sai ta ga numban sai ta danna ta ce kawai in kira shi in ce mai na haihu tana kiran sai yana ɗagawa sai na ce mishi aisha ne na haihu sai caye kamar yakin haihu sai na ce e cikin da ka bam magani ka ce zai zube bai zube ba gashi na haihu sai ya ce shi fa baya son wasa sai ta ce ce mishi ba wasa nake ba ga ma yarinyar muna asibiti sai na gaya mishi sai ce to in ziya nake ganin za a yi sai ta ce ce mai ni duk abin da ya ce tun da ni ban sanya za a yi ba gashi a gida ba wanda ya sani sai ce to shi kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai eh ko in kashe ta mm. sai ni ce ni gaskiya ba zan iya ba sai ta likitan ta ce ki ce za ki je asibiti kina asibiti ne wurin wata wacce kika sani haka kuna mutunci sai na gaya mishi sai cewa in ce likitan ta mata allura ta mutu da ya faɗa min haka sai ya eh, bai zo wurin ba shi yana gwarza sani sai na gaya sai na ce mishi ya za a yi in gaya mata haka kasan fa wannan bombay case ne gwanda kawai ka gaya min yadda za a yi sai likitan ta ce to ce masa idan aka kashe yarinyar me za a yi kenan sai na gaya mishi sai ce wai sai kawai in dawo tun da ba wanda ya sani sai mu yi aure sai ta ce na ce mishi to sai ce ba zan iya kashe ta ba kawai idan na taho in yarda ita a hanya sai likitan ta ce to shi kenan in ce mishi to gobe zan zo gwarza sai mu haɗu na gaya mishi haka sai ce to idan na zo gwarza in kira shi da muka shirya to na je gidan kawuna nan manumfashi sai suka ɗauko ni suka kawo ni nan gwarzan gidan antinmu da muka zo gwarzan sai muka kira shi da muka kira shi a wayan ita nafisa sai ya ɗaga sai ya ce ya magana mu sai na ce eh ka zo gani a gurzon sai ce ni da waye sai na ce ni kadai sai kuma na zo sai ita nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta yana da exam ne amma idan ya dawo zai zo bari ya turo abokin shi sai na ce to da nafisa ta tambayar na gaya mata abin da ya ce mu sai ta yi ta masifa ta anshi shi wayan ta ce mishi ai wannan ba kes ɗin abokin shi ba ne nashi ne shi ne zai zo da kanshi aisha ta ce sagir lawal ya tura abubakar rawul domin ya je ya ga yarinyar da idanunsa za mu ji abubuwan da suka faru daga nan a shirinmu na gaba a huta lafiya kuna sauraron sashen hausa na murar amurka daga nan birnin washington dc ga sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a mako Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Chief John Oyegun yana cewa za su binciki zargin yin dokokin bugi a majalisar dattawan najeriya a can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin mutuwar mataimaki na musamman ga firaministan arewacin najeriya margayisa ahmadu bello sardaunan sokoto wato alhaji muhammadu kankiya jaridar ta ce alhaji muhammadu kankiya ya rasu yana da shekaru 95 a duniya a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Jaridar Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa zargin badakalar cin hanci ya ratsa aikin ƙarin girma a tsakanin jami'an 'yan sanda a Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gargadi Babban Bankin Najeriya CBN game da karkatar da wasu makudan kudade har naira miliyan dubu ɗari da ashirin da gwamnatin najeriya ta keɓe domin kai ɗauki a ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama a shekara ta goma sha ɗaya. jaridar daily trust kuwa ta bugo wani labarin da ke nuna cewa mutane uku sun mutu sannan gidaje da 150 sun lalace a sakamakon ambaliyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi a ƙaramar hukumar lafiya da ke cikin jihar Nasarawa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu shugaban ma'aikatan gwamnati a Najeriya yana cewa gwamnatin Najeriya ba ta da wani shiri na korar ma'aikatan. To a can cikin jaridar Newsline kuwa da ke fitowa mako-mako. ta yi babban labarin ta ne akan yadda karamar hukumar cancaga a jihar Niger ta gano tsabar kuɗi har naira miliyan 89 a asusun ajiya na banki na wasu jami'an karamar hukumar su uku da ke aiki a sashen ilimi na karamar hukumar ta cancaga in ji wannan jarida a ƙarshe da jaridar people's daily za mu kammala da babban labarinta da ke nuna yadda zanga-zangar wasu ma'aikata ta yi kamari a harabar ofishin minista a ma'aikatar kudin Najeriya saboda wasu kudaden alawus da suke nema har naira miliyan dubu daya da miliyan ɗari biyu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Turagai da Mustapha masu aro ga nasiha kan azumi. sunana ɗahiru ibrahim kansila malam to menene tasirin azumin watan ramadan a wajenka gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena don saboda wasu ayyuka da mutane suke suna dan ragiya ko da irin saban allah da sauransu da mutane suke da wasu ganuwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama To Allah ya sa mu dace. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 8 ai karfe 3 da minti 27 da yan kai. Yanzu kuma ga wato kaɗan daga cikin sakonni da kuka bari akwatin sakonni. Ci gaba da fafawa da 'yan ta'addan nan domin suna zalunta jama'a. Sannan kuma dan buɗe mana tattalin hanyoyin nan domin mu samu mahita. Domin abubuwan nan sun yawa. mun gode biyu salamu alaikum muryan amurka ibrahim isa da jihar taraba maganganun da ake yi dangane da bude eh, boda na najeriya da ake na ina kiran kuna ba wa shugaban kasar shawara akan cewa in akwai kwadon zinari ma ya nema ya kulle bodan din da domin buɗe bodan ɗin ba zai zama alheri ga jama'a ba mutane kowa damina ne eh, a a koma aikin gona shine mafita cikin halin da muke sannan na gode da hanar Tsawa da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta cin matsaya da tsagerun yankin niger delta da ake kira niger delta avengers waɗanda sautari suke ɗaukar alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man wani babban jami'i na kamfanin ne mallakan gwamnati ya shaidawa murya amurka wannan labarin a hirar da suka yi koriya ta arewa ta sake halba makamai mai linzami har sau biyu daga gaban tekunta sai dai jami'an amurka da na koriya ta kudu sun ce ɗaya daga cikinsu bai tashi ba waɗannan makaman dai ta halba ne da sanyin safiyan yau laraba ana sa ran matsakaicin zango ne wanda ake ganin za su iya isa sansanin amurka da ke asiya da kuma yankin pacific kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan amurka To madalla za mu taka maka birki nan haka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da la'asar za ku sake jin wasu sabbin abokanan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa. kamar na madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro da yodone da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam charles house da ya riga masa a nan ne sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku sai an jima.